Barka da wannan hantsi mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A jiya ne aka kammala taron man fetur na ƙasa da ƙasa a Najeriya wanda aka kwashe kwanaki uku ana gudanarwa, inda aka tattauna mahimman batutuwa da suka shafi yadda za a samar da iskar gas ga al'ummar ƙasar ta yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasan da kuma samar da rayuwa mai inganci. a wata asidar da ya gabatar babban jami'in gudanarwar kamfanin nnpc a kan al'amuran gas injiniya yusuf usman ya yi bayani a game da ƙudurin gwamnati na samar da iskar gas cikin shekaru goma na gaba masu zuwa ita wannan shekara ta dubu biyu 2021 ita ce wanda shugaban mu muhammadu buhari ya kaddamar da ikirarin cewa najeriya za ta dukufa gurin amfani da gas gurin gaba mai dorewa Tunda aka kaddamar da wannan kafin wannan summit din saboda a share fage na summit din nan To ka gabatar da kasida injiniya me kasidar taka ta kunsa. Abin da ake nufi na farko shine Najeriya yanzu ta riga ta ce za ta yi amfani da iskar gas wajen tafiya zuwa renewable energy. Dalili kuwa shine ita gas nan carbon emission din gas da yake gurbata yanayi kaɗan ne ba mai yawa ne Na biyu Najeriya da Afirka ba su da wutar lantarki. Shi yasa hotunan da ake nunawa a duniya ake mana dariya da daddare in an ɗauki hoton Najeriya da Afirka sai a gama a cikin duhu. duhu na kaddamar da al'amura masu yawa duhu yana ka sace-sace yana ka al'amura da marasa kyau haske kuma yakan kawo ci gaba yakan kawo masana'antu yakan kawo abubuwa masu yawa wanda za su taimaki al'umma wurin sama musu aiki gurin yin shi yasa sai muka dubi cewa to menene a cikin gaggawa zai kawo mana sauki gurin wuta gurin masana'antu inda mutane ya samu aiki gurin safara yanzu safaran mu muna amfani da mai muna iya juya zuwa ga zai wa mutane sauki to shi yasa sai aka ce to ya kamata kamata mu yi wani tsari daga yanzu zuwa shekara goma ya za mu yi mai amfani da wannan iskar gas da muke da ita a Najeriya mai yawa wato director na DPR yau ya fasa kwai ya ce ai iskar gas in da muke da ita yanzu ta kai tiriliyon ɗari biyu da shida to amma sai muka wayi gari su kansu abubuwan da za su bamu gas babu gas kamar na'urori da aka giggina su yanzu wanda za su bamu wutar lantarki kamar megawatt dubu goma sha uku da ɗari biyar yanzu kawai gas din da muke samu tana bamu megawatt dubu biyar ne ne kuma muna buƙatar gas zata ta bamu gagawa dubu goma sha uku da ɗari biyar eh, da kika akwai babban aiki mun zo cikin wani hali ne saboda su kansu na'urorin da su kai gas gurare suna buƙatar kuɗi muna buƙatar kuɗi mai yawa gurin daidaita wannan al'amura saboda komai ya daidaita dole a saka shi a cikin wannan master plan da zamu yi na dake gas ɗaya kenan na biyu ta yaya za a yi mu kawo masu hannu da jari su gina mana masana'antu inda mutane su samu aiki babban ƙalubale kuma yanzu duniya tana ta cewa ita ba za ta saka kuɗinta ba gurin duk abin da ya shafi mai da gas sai kuma gashi mun garza zamo aiki to kin ga shi yasa a wannan plan din zamu dole ne mu saka me zai jawo su masu kuɗin nan su shigo ta yaya za su ga ina afirka ta tsaya kada a batta a baya yanzu misali zan baki idan ka ajiye mi tsakanin abinci a ciki da rage gurbatar yanayi wanne zaki zama bari na ci tukun na koshi in na ci na koshi lokacin ne zan iya ganin menene yake gurbata yanayi ana ganin gwanda na ci na koshi sai muka ce to gas na aka kawo mana fertilizer fertilizer za a yi noma za a samu abinci a ci ya fi kamar yadda sauran sun ci sun koshi shi yasa suke iya ganin me ke damun su to mu ba mu ci mun koshi ba shi kuma Umar Sale Anka ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya ce taken ranar muhalli ta duniya ya yi armashi domin bana taken mai abin armashi ne wato shi bakan damiya ne ina ga ta harkar domin ta bana din ta hada komai da komai domin an ce na farko a dakile sannan kuma a dawo da muhalli kusan yadda aka same shi da kuma yadda za a dora ya ci gaba so wannan abu guda uku abu ne mai mahimmanci wanda kuma kasashen duniya sun yi na'am da wannan abin domin duniya ta shiga hali na rudani a sakamakon yadda muke amfani da ma'adanai da kuma abubuwan da Allah ya bamu na shi muhallin nan baki da ana wasa da shi ana yin son zuciya ana sare bishiyoyi yadda ake jin so ba tare da duba yanda aka same su ba tsawon lokacin da sukan ɗauka kafin su girma to saboda haka muna fatan sunan yanda yake za a ɗauki mataki da yawa yanda za a zama an cimma buri domin idan an ce a dakile yanda ake yin wayanan harkoki na gurɓata muhalli musamman sara bishiyoyi da ake yi a duniya sakamakon ci gaba da aka samu na wayannan kayan zamani na yanzu wanda cikin sauki ana iya cire bishiya ko ta yi shekara ɗari kafin ka ce kwabo za a sare ta musamman da mukan samu baki daga kasashe na china da sauran kasashen da suka samu ci gaba domin ɗibar wayannan albarkatun ƙasa da allah ya bamu a afirka gaba daya musamman na bishiyoyi da muke da su kala kala to sakamakon haka ne najeriya ma ta bi sau kano ma ta bi sau da kuma mu yan kungiyoyi mu duka mun bi sau mun yi wannan taro na sanarwa da jama'a abubuwan da ya kamata a yi cewar ga alƙawura da aka da ɗauka cewar a dakatar in an dakile inda ake sare bishiyoyi musamman za a samu ci gaba da tattalin arziki lafiya da kuma na walwala sakamakon yadda muka durfafi bishiyoyi da kuma duk sauran al'amura na muhalli muna daidaita su ana wofantar da shi muhallin baki daya. Tommy Suraro anan za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau idan allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma bakin namu injiniya yusuf usman da umar sale anka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha Mu'aza nake cewa mu wani lafiya